يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مكتساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwa wanda ya zamo daidai da ashirin da tara ranar demokuraɗiyya ga watan mayu mai shekara ta 2017 idan ba manta ba jiya mun yi ƙarin bayani dangane da matsayin al alkur'ani a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya ta arba'in da bakwai ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani a takaice ko a dunkule dangane da iktisasu ilimin sa'ati billahi ta'ala keɓantuwar ilimin tashin alkiyama ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗansa ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama babu wani annabi ko manzo ko wani mala'ika balle wani waliye balle wani da bai kai kunun bayan ludayi ba da zai ce ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama ilimi ne na Allah saboda haka za a yi mana ƙarin bayani kuma wannan yana daga cikin abin da alkur'ani ya kunsa wanda yake gwada ko yake daɗa nuna darajan alkur'ani da martaban alkur'ani da ire-iren manyan ilimomi wanda alkur'ani ko waɗanda alkur'ani ya kunsa kuma har ila yau za a yi mana ƙarin bayani dangane da intihai au a usurati shirka fiha waɗanda suke shirka suna kawo ƙarerake da tatsuniyoyi iri-iri to za a yi mana ƙarin bayani cewa waɗannan tatsuniyoyi shirme ne idan za a fi gaskiya a fi gaskiya kawai dama yana ɗaya daga cikin babban abin da alkur'ani yake karantarwa shine tauhidi kalaita Allah tabaraka wa ta'ala bil uluhiyya war rububiyya wa bil asma'i was sifat idan mutum ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku to a kowane zamani na kowane annabi ya bayyana to zai yadda da wannan annabi ko kuma zai yadda da wannan manzo saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da farko ya ce, ilaihi yuraddu ilmu sa'a sa'a. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا أهلكناك ما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص بعد تهديد الكفار bayan an yi gargadi dake dake wa kafirai waɗanda suke karyata alkur'ani suke karyata takin alkiyama Biyanaja za a kulle ahalin yasilu ilaihi yawm malkiyama. Allah ya mana bayanin cewa sakamakon kowane mutum zai sadu zuwa gare ki a ranar takin alkiyama fi qawlihi ta'ala man amila salihan falinafsi wa man a fa'alaiha. Allah ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai yayi domin kansa ne kuma duk wanda ya munana shi ma yayi wa kansa ne aulaha Allah ta'ala bi anna ilma hadha yau. sai Allah ya yi mana bayani anan cewa ilimin wannan rana muktasun bihi subhana yake banta da Allah ne kawai fala ya'lamuhu illa hu babu wanda ya san lokacin da za a yi takin alkiyama ko ranar da za a yi takin alkiyama sai Allah kama la ya'lamu al-insanu bi umurin ukra kamar yadda ake samu ɗan adam akwai ɗansu al'amura waɗanda yake bai san kansu ba kuma ba zai sani ba ثم ذكر انتهاء أسطورة الشرك في ذلك اليوم kuma Allah zai ba da labari yadda zai yi kata-kata da al'amarin kirka da kafirci da kayan kafirai ko mushrikai ranar tashin alkiyama. ya tayakkanu nasu an Allah wahidun la sharika la domin a lokacin mutane za su tabbatar cewa Allah ki kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wata tabaddalu kullul amali bi anna al-asnama wal andada tanfa'uhum kuma duk tsammanin da ake yi ko da gurace-guracen da ake yi na cewa gumaka da waɗannan abubuwa na tarkace da ake bauta musu koma bayan Allah za su yi amfani ranar takin alkiyama to a ranar takin alkiyama Allah zai wargaza waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda yi ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa ga Allah ake mayar da ilimin takin alkiyama duk wanda aka tambaye shi yaushe za a yi takin alkiyama to ya mayar zuwa ga Allah kamar yadda manzon Allah da aka tambaye shi mala'ika jibril ya tambaye shi a hadisin imam al-bukhari da muslim mai annabi yace mal maqulu anha bi a'lama min as-sa'il saboda haka wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin lokacin da za a yi takin alkiyama ba to mala'ika jibril ma da ya girmi manzo Allah ya ga abubuwa da dama waɗanda manzo Allah bai gani ba kuma ya san abubuwa da dama waɗanda yake manzo Allah bai san su ba sa'annan kuma ai ayoyin Qur'ani ma kafin manzo Allah ya san ayoyin Qur'ani mala'ika Jibrilu shi ya zo da ayoyin Qur'ani saboda haka ya riga annabi sanin alkur'ani kuma daɗin daɗawa duk shekara mala'ika Jibril sai ya zo ya karantar da manzon Allah alkur'ani ya sake maimaita masa abinda duk ya maimaita masa shi yake gwada cewa an tabbatar da shi ba a soke ba a shekara ta karshe da manzo Allah zai bar duniya mala'ika jibrilu ya zo ya maimaita wa annabi qur'ani har sau biyu sai da suka yi sauka sau biyu wannan yana daga cikin dalilai ko alamu da manzon Allah ya gane cewa fato ya yi kusan barin duniya domin aikinsa ya kare wanda Allah tabaraka ta'ala ya ɗora masa to amma duk da haka sai ga mala'ikan yana tambayan annabi cewa yaushe za a yi takin kiyama matasa yaushe za a yi takin alkiyama to Allah shi kuma yana ganin wannan tambaya ɗin wato shi mai tambayin shi ne kamata a yi masa tambaya yaushe za a yi takin alkiyama domin mai yiwa yana da waɗansu ilimomi wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya baki wanda a lokacin bai bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to amma da aka tambaya annabi tun da daman tambayoyin da mala'ika jibrilu ya zo yayi wa annabi a wancan lokaci domin manzon Allah ya karantar da sahabbai abubuwa ne masu muhimmanci a koya musu yadda ake tambayoyi a koya musu yadda ake bada amsoshi a koya musu yadda ake ladabi a gaban malami a koya musu yadda shi ma malamin yake ladabi ga abin da yafi karfinsa wanda baya da ilimi kansa yasa da ya tambaye shi mata sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min sail saboda haka ya mayar da ilimin takin alkiyama zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa ga Allah ake mayar da ilimin takin alkiyama alima yawmal qiyama wato ilmu yawmal qiyama ko kuma inna ilma yawmil qiyama lalle ilimin ranar takin alkiyama maraduhu ila Allah makomansa zuwa ga Allah ne la ila gaire ba wai zuwa ga wani Allah ba wa hadha jawabu su'alin wannan amsa ce ta wata tambaya ka anna sa'ilan qal kamar wani mai tambaya yana cewa wa mata kuna zali al yau, wace rana ce za a yi takin alkiyama shi sa Allah ta'ala ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a Wani haula aya akwai waɗansu ayoyi kwatankwacin wannan aya ta farko a cikin suratul naziyat yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka takin alkiyama yaushe ne masakanta an ta min zikraha wai cikin menene kai kake ambatonta? ina ruwanka da ita tunda Allah bai haɗa ka da ainihin takin alkiyama ba bai baka ilimin takin alkiyama ba ila rabbika muntahaha zuwa ga Ubangijin ka ne makuranta yake saboda haka kai ma da yake maka tambaya baka sani ba Ya sa Allah tabaraka ta'ala yana tuhuman annabi wato tamkar kaman tuhuma yake masa fima anta min zikraha ina ruwanka da ambotanta kai dai kai ta wa'azi wanda zai bi hanya ya bi wanda ba zai bi ba ya rage nasa saboda ila rabbika muntahaha saboda haka kaman wannan jumla ce itiradiyya fi ma anta min dhikraha wal muradu yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha qul ila rabbika muntahaha ina fata an gane sannan wa qawluhu subhana sai kuma cikin suratul araf wal innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqatiha illa hu ka faɗa musu cewa ilimin takin alkiyama yana wajen ubangiji na ne kuma baya kuranye lokacinta sai ga shi karan kansa babu wanda ya sani sai shi kadai saboda haka annabi bai san lokacin da za yi takin alkiyama ba wannan shi yake gwada annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ta'ala ya sanar da shi sanan ɗaya ayan cikin suratul luqman wa qawluhu azza wa jalla fadin Allah madaukake inna Allah indahu ilmus sa'a lalle a wajen Allah ne ilimin tashin alkiyama yake saboda haka riga rufe magana waliza ajaba nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jibril yasa manzo Allah ya amsa wa malaika jibril alaihi salam a hadisin imam al-bukhari da muslim wanda umar dan khattab ya ruwaito lokacin da ya tambaye ki yaushe za a yi tashin alkiyama yace mal mas'ulu anha bi alama min as lalle wanda yake tambaya bai fi mai tambayan sani ba kuma Ala, ta'ala sanan Allah ya ambata mana annahu muktasun aidan bi ghaibil akwai abubuwa da dama da za su faru Allah tabaraka wa ta'ala shi ya barwa kansa sani wannan zai karin bayani ne akan inna Allaha indahu ilmu sa'a ga abin da yace wa ma takhruju min samaratin min akmamiha a wata qira'a wa ma takhruju min samaratin min akmamiha samarat samaratin saboda haka da mufra kalma mufrada ko kuma kalma jami samaratin min akmamiha ko samaratin min akmamiha kusan duk ma'anan su ɗaya ne do abin da yake fita na 'ya'yan itace daga cikin kwasfa iri daban-daban ko daga cikin dunkulensu iri daban-daban to babu wanda ya sani sai Allah yanzu idan ka je ka gyara gonanka ka yi shema ka kokkona abin nan din an zo an yi huda ka yi shuka da farko dai aka tambaye ka hatsin da ka shuka guda nawa ne ba za ka iya bayani ba sai dai ka ce mudu kaza ne to in ma ba kai ka shuka da kanka ba ka sa waɗansu ne suka shuka maka to in ka haɗu da 'yan tuwatuwa ba za ka san mudu nawa aka shuka ba sa'an nan daɗin daɗawa idan wannan abu ya fito ya yi kai ko ya fitar da ya'ya aka tambaye ka wannan masaran da ka shuka kayuka nawa ne ba za ka iya yin bayani ba ko ka taɓa ganin mutumin da yake saboda tsaban tsanani da kididdiga ya je yana lissafa goyon ainihin masaran gonansa sai dai inda man masaran ba ta ka karata karya ba daman bai wuce 40 by 40 ba idan ka noma 40 by 40 kai ko 50 by 50 ne ma to in ka kuka masara kana iya lissafin goyon masaran domin saboda koda barawo ya zo ya sata ka sani idan ma masu aiki sun zo sun yi wani abu za ka iya ganewa amma mutumin da yake da katuwar gona ina ruwansa da lissafin goyo ai ba zai yi lissafin wannan ba balle kuma a ce kwayan hatsi din balle ka san guda nawa ne suka fito guda nawa ne ka samu saboda haka wannan ilimi na Allah ne wa ma takrajo min samaratin min akmamiha duk 'ya'yan itacen da suke fita daga cikin su babu wanda ya san yawan su sai Allah wa ma tahmilu min unsa kuma duk abin da ya mace take daukawa na cike wala tada'u ko take ajiyewa ba wanda ya san wannan abu illa bi ilmihi sai da ilmin Allah to amma ba mamaki idan mace tana da ciki za a iya zuwa a ji a bincika wata ɗaya wata biyu a bincika ce tana da ciki kuma ana wannan bincike ana tabbatarwa za a iya ce tana da ciki saboda an ga alamu na wannan ciki mai yawa ma a ce wata ɗaya ne ko ta biyu ko kuma cikin wata uku ne to mu je an yarda da wannan kuma idan an kwana biyu za a iya bincikawa a ce abin da za ta haifa namiji ne ko mace do an yarda da wannan sannan idan an zo an yi wani ƙididdiga za a iya cewa bayan an gama bincike za a iya cewa ana kyauta zaton za ta haihuwa sati na kaza a ƙarshen watan kaza to wannan ma duk an yarda da shi amma sai dai idan an faɗa za ta haihuwa ƙarshen watan mayu da zai ka samu watan mayu ɗin ya zo ya wuce ba ta haihu ba watan yuni ya zo ya shiga nan ma ba ta haihu ba watan julai shi ma ya zo ya shiga ba ta haihu ba sai aje Julai, August, September, October, November, December sai aje 2018 sai a haifi yaro mai hakwara. Kaga ya riga ya wuce ya wuce sanin waɗannan. Wannan nadir ne, ana samun abu nadira. to waɗannan duk abubuwan da za a yi bincike a yi bayanin su duk musulunci bai yi inkari ba babban abin da ake magana wa ma hamilu min unsa wala tadahu illa bi ilmi musamman ma wa ma hamilu min unsa da mace take ɗaukawa, a lokacin da mani ya shiga ya haɗu da na namiji Allah tabaraka ta'ala ya karbe shi a matsayin za a halitti dan adam ba wanda ya sani sai Allah kuma tun daga lokacin Allah ta'ala ya riga ya san namiji ne ko mace kuma ya san kwana nawa zai yi kuma ya san idan aka haife shi ga irin abin da zai samu ga irin abin da zai rasa kai kafin ma a haife shi har ya zo duniya Allah tabaraka ta'ala ya riga ya sani mutumin kirki ne ko matsiyaci duk suɗewan kan likita da ainihin bincikensa saboda kwakwafi da yawan shekarun da ya yi da experience ɗinsa da kuma ƙwarewansa wallahi bai isa ya maka bayanin cewa wannan abin da za a haifa zai shekara kaza a duniya ba ko zai mallaki nerori kaza ko zai rike matsayin abu kaza da kaza ko kuma zai auri mata kaza zai haifi 'ya'ya kaza zai mallaki abu kaza da kaza wallahi bai isa ba shine wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi duk abinda mace take ɗaukawa na cike da abin da take ajiyewa to wallahi da ilimin Allah ne kuma wani abin mamaki malamai suka ce wa ma ɗin nan yana ɗaukan fassaran abin ma wato ba zai yi tsawon kwana ba mata nawa ne suke ɗaukan ciki su zubar da shi kuma asalin ma wannan abin da suke na jinin al'ada jinin haila ai shi ma mafarin ciki ne kamar yake lalacewa mafarin ciki ne yake lalacewa to guda nawa ke samu wata mata a wata guda za ta yi jinin al'ada sau uku wata za ta yi sau biyu wata za ta yi sau ɗaya wata a cikin watanni uku za ta yi sau ɗaya wata ma a shekara za ta yi jinin al'ada sau ɗaya shine kwanan na ake tambaya wata mata ce aka sake ta ita kuma ba ta yin jinin al'ada sai a shekara ta yi sau ɗaya to haka ramakallahu iddanta kwana nawa ne iddanta watanni nawa kenan eh kun ga sai ta shekara uku kenan eh sai ta shekara uku idan aka sake ta sai ta yi shekara uku ta yi wannan jini har sau uku shekara uku kenan to idan mijinta ya sake ta saki daya sai da ta yi shekara biyu da rabi sai ce ya mayar da ita to ta mai su eh shikenan sai ta koma amma in ya sake sake ta to wannan sai ku je shari'a commission ko kuma a kai shi kotu kwarai da gaske don yana so ya mata ziyani yana so ya mata ziyani saboda haka dole a dauki mataki a kansa sai malamai su je su tattauna a san yadda za a yi amma dai dole idan mace tana wannan jini guda uku a shekara takan yi sau ɗaya to sai ta yi sannan take kammala idda idan ba ta yi ba to ba zai yi ba in akwai wata hikima da za a samu wata allura a yi mata ta yi jinin al'adan a gurguje shikenan kamar yadda yake ana samu lokacin da za a tafi aikin haji ya halatta mace in za ta je aikin haji ta samu allura ta yi domin jinin ya tsaya matukan babu cutarwa a ciki matukan babu cutarwa a ciki shi yasa muke cewa kullum a rinka yin bincike mai kyau saboda wani lokacin aka dakatar da shi daga lokacin zuwansa to ran da ya barke kuma to fa za a gagara tare shi wannan kenan saboda haka wa mata hamilu min unsa wala tadau illa bi ilmi duk abinda wato mata take daukawa na ciki da abinda take haihuwa ko take ajiye shi to baya faruwa sai da ilimin Allah ai wa ya'lamu subhana Allah ta'ala ya san kulla samaratin kowani dan ice takruju min wi'aiha wanda yake fita daga cikin kwallon wa waqta zuhuriha tamaman da lokacin da yake bayyana wa ya'lamu kulla ma tahmiluhu al-hamil Allah ya san abin da mai ciki take ɗaukawa wa mata da abin da take haihuwa wa zaman ilham Allah ya san lokacin ɗaukan cikin wal wala'i kuma ya san lokacin da za a haifi wannan ciki ɗin fa ilaihi, yuraddu ilmu sa'a saboda haka zuwa ga Allah ake mayar da ilmin tashin alkiyama kama yuraddu ilaihi, ilmu hadhihi al kamar yadda ake mayar da ilimin waɗannan al'amura zuwa ga Allah wa nadhiru muqaddimatil aya kwatankwacin farkon wannan aya fadin Allah ta'ala cikin suratul an'am wa ma takutu min waraqatin illa ya'lamuha duk ainihin wani ganyen da yake faduwa Allah ya sani yanzu ga ganyayyaki suna nan da yawa a duniya to da yan itace ma da ganyayyaki wanda suka fi yawa ina wanda ya karanta agire ina wani mai digiri akan agire eh ko da yake ba mamaki ko an samu ma ba zai bayyana kansa ba da ganyayyaki ganyen bishiya da 'ya'yan itace waɗanda suka fi yawa a duniya oh na ji kuna ba da amsa ganye ya fi yawa eh to ga dukkan alamu za mu iya ɗaukawa haka tun da abin ba rubuce ke ba domin za ka samu bishiya za ka ga 'ya'yanta mai yawa ba su ta kara karya ba amma kuma ganye ta ko'ina to a kowace rana tunda kun ce ganyayyaki su suka fi yawa to a kowace rana ganye nawa yake faduwa sai babu wanda ya sani sai Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha suratul an'am sa'annan kuma a cikin suratul ra'd Allah ta'ala ya ce Allahu ya'lamu ma ta'milu kullu unsa Allah ya san abin da kowace mace take daukawa na cike wa ma tagidul arham wa ma tazdad da abin da mahaifa yake ainihin raguwa da abin da mahaifa yake karawa wani cikin za a samu yaya guda biyu wani cikin za a samu yaya guda hudu amma kwanan nan ma na gana gwada wata mata wai ta haifi yaya shida yi eh, gaskiya ne kuwa ko dai shirin facebook ne kawai yaya shida eh, ana samun yaya shida na ina mala hakimu ne da shi ne tsohon hannu eh don ana samun yaya biyu ana samun yaya uku ana samun yaya biyu ana samun yaya uku sai dai idan talaka ne Allah ya haɗa ki da yaya biyu biyu biyu sau biyar wallahi sai addu'a eh, sai dai addu'a Allah ya taimake mu sai ga mai kudi yana ta nema bai samu ba amma sai ga talakawa suna ta haihuwan wato tagwaye ikon Allah kenan to duk abin da yake raguwa cikin mahaifa ko yake karuwa Allah ya sani to wasu malamai kuma suna fassarawa da yawan kwanaki akwai wanda za a haife shi watanni bakwai idan aka haife shi watanni bakwai to idan akwai yunwa dole sai an sa shi a kwalba ya dan farfado wani kuma idan ɗan ƙarami da dole sai an saki a kwalba ya yi waɗansu watanni ana biya tukuna sannan a fitar da shi kuma sai ganshi yana tsilla-tsilla idan ya girma ya shirga shakiyanci ba za ka ɗauka ɗan kwalba ba ne ƙwarai da gaske eh, amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya rage yawan kwanakinsa tun da farko an haife shi da wuri ne wa mata gidul arhamu to wani kuma yakan wuce ka'ida sai ya shekara su kutum a cikin uwarsa lokacin da duk ake tsammani zai fito ba zai fito ba shi yasa aka ce al-Imam Malik bin Anas Imam Daril Hijra la yufta wa Malikun bil Madina shi ma sai da yake kara guda a cikin mahaifiyarsa saboda haka idan ciki ya kai wata tara ba haife shi ba ya kai wata goma ba haife shi ba to kar ku damu ba sai an fele uwarsa an cire shi ba a kyale shi kawai da kansa ma zai fito kuma mafiya yawa daman waɗanda suka yi watanni sukan fito kusan da wayonsu to yanzu ma dan wata taran an haifa mutane idan sun zo za su ce wannan sai ka ce dan shekara guda sai eh, don za ga wani ya yi bulbul za a haife shi yana da kaurinsa ko za a haife shi kaga gakin kansa ma ya fara canzawa ba mamaki wani idan ɗan iyamurai ne ma aka gwada masa kuɗi ma sai ga yayi farfar Allah ya kyauta to shine Allah ta'ala yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unta wa ma taqidu al-arham wa ma tabda da abin da ainihin mahaifa suke ragewa da abin da suke karawa na yawan kwanaki ko na adadin abin da za a haifa wa kullu shay'in indahu bi miqdar duk abin da ka gani a wajen Allah akwai kididdiga saboda haka idan mace ta dauki ciki ta samu ƴaƴa uku ko hudu ko biyar ko shida to a wajen Allah wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ne ya kaddara kuma tsari ne na Allah kuma adadi ne na Allah alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al to ka sani Allah shine masanin abin da yake bayyane da kuma abin da yake koye kuma Allah shine babba wanda yake mai girma ga garba in kowa don haka babu wanda ya san ilimin gaibi sai Allah a cikin suratu fatir Allah ta'ala ya ce, wa ma yi yu'ammaru min Muhammadu ba abin da yake raya ki ne tsawon waɗansu kwanaki to wa ma nan ya gwada al'ukala wa gairul wala ya gwada masu hankali da marasa hankali duka sun shiga ƙarƙashin wannan za ga dan adam wani zai zo duniya tun yana karami Allah zai karbi ransa wani sai ya kai shekara talatin wani sai ya je tsakiya kamar hamsin wani sai ya kai saba'in kamar yadda yake ba mu labarin wani dattijo sai da yake kara ɗari da goma sha wani abu akwai wata ma ɗaya daga cikin kakanninmu yana jin ta kai ɗari da ashirin ko ɗari da talatin kafin ta bar duniya ana samu to ba mamaki a samu wanda ya kai 150 a duniya tun da ce akwai wata tsoho wanda yake tsammani shekarunta ya kai 140 da wani abu tana nan da ranta sai dai ba ta gani sosai duk jikinta ya lar mai gaba daya eh idan ka dubi jikinta yadda ka san zana haka jikinta yake saboda tsaban yawan shekaru kuma tana nan da ranta Allah tabaraka wa ta'ala bai ɗauki ranta ba kuma ba ta da mummunan rakin lafiyar da ba za ta iya tafi ta zauna ko ba za ta iya cin abinci ba sai dai abincin bai da yawa Ta ga ma yu'ammaru min muhammarin rayawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to idan ka koma kuma kan dabbobi su kuma shekaru nawa suke da su akuya mafi yawa shekara nawa take a duniya ko kuma saniya ina wani ba ya mana bayani eh saniya shekara nawa take a duniya shekara bakwai ko shekara goma sannan ga tumakai da awakai shekaru nawa suke suke yi a duniya idan an samu rikakken zakara na hausa shekara nawa ke a duniya ina ji ana samun ana samun zakaran da zai shekara uku ko biyar ko bakwai ba yana nan wannan yana tafiya ko yana gudu zaka ji ƙasa tana girgiza dik dik dik in kai matsoraci ne in ya kwaso a guje gudu za ka yi zakara shi ne wa mayu amaru min muhammadin sa'anan da mace zai da sauransu shekaru nawa suke a duniya to ka koma ma aljanu ga sunan shekaru nawa suke a duniya ko mala'iku shekaru nawa suke a duniya da mala'ika su mala'iku ba sa mutuwa sai lokacin da za a yi takin duniya tukuna Allah tabaraka wa ta'ala zai tafiyar da su illa ma sha a rabbuka to kafin nan mala'iku yanzu shekaru nawa suke tun lokacin da aka halicce su zuwa yau shekaru nawa suke da shi to ma yu ammaru min mu'ammarin kun ga wannan ma wani babi ne na ilimi mai yawa to babu wanda ya sani sai Allah ko wani lokaci a gidanka idan iyalanka matanka da 'ya'yanka da waɗanda suke karkashinka sun yi yawa to wallahi ba za ka iya bambanta shekarunsu ba ka zo kana cewa ne shekaran sa kaza da kwana kaza wani shekara kaza da kwana kaza wani shekara kaza da kwana kaza a gidanka Mabiya yawan mutane ba za su iya ba sai yan kalilan to sannan kuma idan ka zo ma za ka iya gwada waɗansu abubuwa ka ce gadon na yanzu shekaransa kaza kenan kujerun nan shekarunsa kaza kenan ga abubuwa da dama shine wa ma yu'ammaru min mu'ammarin to abinda Allah tabaraka ta'ala ya raya shi ya baki kwanaki a duniya to Allah ya san yawan kwanakinsa ya san yawan numfakinsa wannan ma ilimi ne na gaibu wala yunqasu min umrihi illa fi kitab duk abin da za a nakasa na ainihin rayuwarsa to yana nan cikin littafi a rubuce to da wannan ne wadansu malamai suke cewa lalle wannan shi yake tabbatar da cewa Allah yana iya ƙara kwanaki wa mutum kuma yana iya ragewa za a iya sanya maka tabaibaye a ce idan ka bi Allah kana sallah kana azumi kana zakka kana kiyaye abubuwa to zaka shekara 80 lafiyayyu a bayan kasa amma idan baka bi Allah ba ka yi ha'inci ka yi zalunci ka saba alkawari ka yi cuta ka yi danniya da baba kere to maimakon 80 50 zaka ya duniya ka mutu to wannan ragin ba wanda ya sani sai Allah shi yasa kullum ake faɗa wa mutum cewa ya yi ƙoƙari ya aikin alherin da za a yi masa addu'o'i kyawawa ko da ma rayuwarsa ta katse a tsakiya saboda yawan addu'o'in da aka yi masa saboda yawan ayyukan alherinsa to hakika zai samu sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace inna zalika ala ya yasir kun ga wannan mai sauƙi ne a wajen Allah amma mu a wajen mai wahala ne yana da wahala saboda haka wannan duk yana daga cikin gaibi to ire-iren waɗannan abubuwa iliminsu ana mayarwa ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, su mai bayyano ta'ala sannan Allah zai mana bayani a ci gaba da bayanin wannan aya wato intihayu surati shirk yadda al'amarin shirka zai kare ranar tashin alkiyama fa ya li raddi ala al za a faɗi wannan magana ne domin a yi raddi ga mushrikai alladhina da an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi ya kiraye su ila tauhid zuwa ga tauhidi wa tabarru'i min ibadati al-asnami wal awtan domin su barranta daga bautawa gumaka da waɗannan tarkacen abubuwa kamar yadda ya bayyana a farkon wannan sura sai Allah ta'ala ya ce wa yawma yunadihim a ranan da za a kiraye su aina shuraka'i ko wa yawma yunadihim a ranan da Allah zai kiraye su sai dai kuma ba Allah ne zai yi magana da kafirai kai tsaye ba domin Allah baya magana da kafirai ko a ranar takin alkiyama sai dai ya sa a yi magana da su akwai shamaki mai girma tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da kafirai da mashirikai da mujrimai waɗanda yake babu shamaki tsakaninsu da Allah su ne bayan Allah na ƙwarai waɗanda za su shiga aljanna Shi shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabiha nadira kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa babu wani bawan Allah wanda zai shiga aljanna face Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magana da ki tsakanin su babu mai tafinta fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru qaddama wajhi ba abinda zai gani illa nara tilqa a wajhihi a gaban sa wuta zai gani Allah tabaraka wa ta'ala zai masa tambaya saboda haka inda ya saba wa Allah sai ya ce to kaga wutan da zaka shiga amma tunda kai biyayya wa Allah to shikenan ka wuce ka je gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki kuma Allah ya sanya mu a gaba gaban yaso ko ku biyo mu a baya eh ko ku biyo baya hmm. wannan kenan wa yawma yunadihim amma kafirai wannan akwai shamaki tsakaninsu da Allah tunda masu bakaken fiskoki ne munana ana wulakanta su ana tozarta su mala'iku suna tsaye a kansu to Allah tabaraka ta'ala zai sa a yi musu yekuwa abinda zai ce aina e ina abokan tarayya na waɗanda kuke tsammani cewa su ma alloli ne kamana ina suke qalu sai su buɗi baki su ce azanna kama minna min shahi za su duba su gani ba za su gansu ba su ma suna ta kansu sai su ce azanna kama muna sanar da kai ya Allah ma minna min shahi lalle ba mu da mai shaida duk waɗannan abubuwa sun watse sun ɓata ba mu gansu ba ay waskur ayyuhar rasul ka karanta ya kai wannan manzo yawma yunadi allahu subhanahu al mushrikin ranan da Allah zai kira mushrikai fi yawmil qiyama a ranar tashin alkiyama mutasailan ala sabili tahakkumi wat tawbih Allah zai musu tambaya ne a bisa fiska ta wulakanci da kaskanci da tuhuma aina shuraka'i ina abokan tarayya na allazi kuntum taqumuna min al-asnami wa ghayriha waɗanda kuke riyawa daga cikin waɗannan gumaka da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan ina suke fada'uhumul a'ad ku kiraye su a yanzu fala yakfa'u lakum ko za su yi muku ceto ko za su tsamar da ku daga azaba aw yadfa'u ankum azab! ko za su tunkule muku azaba fayujibun sai su bada amsa wa Allah su ce laqad a'lamnaka hakika muna sanar da kai ya Allah aw ka muna jiyar da kai a yanzu kan mun sadu da mun miƙa wuya allaysa ahadun minna yashhadu al-yawma anna ma'aka sharikan lalle babu wani daga cikin mu wanda zai yadda kana da abokin tarayya yanzu kan mun tabbatar kai kadai ne ya Allah to zai musu amfani ba zai musu amfani ba saboda ko sun kira wani ba zai amsa ba wa nafi shahada yuradu bihi at-tabarru min ash-shuraka kun ga za su yi kokari su barranta tunda sun nemi abokan tarayya ɗin duk sun sulale babu ko ɗaya kama ƙala ta'ala anhu waɗansu ma daga ciki anan ne za su fara jayayya daga cikin mushrikai sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce ya Allah wallahi ba mu yi shirka ba tunda sun nemi abokan tarayyan gaba ɗaya sun watse Allah tabaraka wa ta'ala yace wadalla anhum ma kanu yaquna min qabl lalle duk abin da zai kasance suna bauta masa koma bayan Allah kafin zuwan alkiyama duk waɗannan sun bace babu ko ɗaya wa zannu ma lahum min mahir a wannan lokaci za su tabbatar zanna anan wato ai ne alyakin ne ba zato ne da ka sani ba saboda yana kace ce zanna ya zunnu zanna wato yana zato to amma a cikin wannan aya ba haka bane wa zannu bi ma'ana tahaqqaqu aw aiqanu annahum cewa su waɗannan mutane malahum min mahir wallahi ba za su kubuce daga filin alkiyama ba an riga an kama su kenan sun shiga ainihin tarko ko sun kamu a tarko kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul kafi yace wara almujrimuna nara mujrimai suka ga wuta kirikiri ga jahannama nan fa zannu annahum waqi'uha saboda ka sai suka yi zato a'a sai suka yanke hukunci cewa lalle za su shiga wutar tunda sun yi shirka da Allah an ce ina abokan tarayyar sun neme su su rasa duk sun watse gaba daya walam yajidu anha masrifa ba su samu inda za a juyar da su koma bayan wuta ba da su da abokan tarayyar nan za a hala su a cikin wuta gaba daya ba mai tserewa don haka lalle duk wanda yake bauta ma wani Allah ya shiga taitayinsa ranar takin alkiyama ba abin wasa bane Allah ba abin wasa bane duk inda ka je Allah zai kamo ka duk inda ka je ba za ka samu matsayara ba saboda ka yi kokari a bi Allah tunda shine mahalicci shi yayi maka komai to ka bauta masa kada ka saba masa ka yadda da alkur'ani ka yadda da manzon Allah ka yi biyayya wa dokokin Allah ka kiyaye abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka ka aikata abin da Allah ya maka umarni sannan kuma ka hada da addu'a to in kai dace sai ka kubuta daga azaban Allah sai Allah ya ce mai la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu ash-sharr وإن ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ بعد أن بين الله تعالى bayan Allah ya yi mana bayani na ainihin tabaddule a hawalil kufari bai na duniya wal akira yadda halayen kafirai za su kasance a duniya da lahira a duniya sun aikata abin da suka ga dama sannan sun je lahira kuma sun rasa makama suna ban babban abin da ake so a gane kenan su mu shirikai da kafirai a duniya sun yi abin da suke so to a lahira kuma sun rasa makama na kano fi duniya waɗanda zo kasance a nan duniya musirina ala isbati shuraka'i wal andadi lillah sun dage a bisa tabbatar da abokan tarayya da kishiyoyi wa Allah ba tabarrahu an tilka shuraka'i fil akhirah sa'annan kuma ranar takin alkiyama sai suka yi barambara baran waɗancan suna ce a'a waɗancan suna ce a'a to ardafahu bi bayani ahwalil insani fi jami'il awqa to kuma za a yi mana bayanin halin dan adam halin dan adam mai yawa wani bai taba jin bayani dangane da halin dan adam ba cikin alkur'ani shi abin da ya sani shine na wani mawaki ana sa shi a rediyo amma yana jin mawakin bai da rai wanda ya yi bayanin halin dan adam wanda duk wanda ya saurara abin da ke mawakin ne ke fada hakika ya faɗi zartili halin dan adam eh to amma mu a wajen a wajen mu academically ba zai kasance hujja ba shi ya faɗi experience din sa ne na rayuwa to alkur'ani already ya riga ya yi bayanin halin ɗan adam kamar yadda manzon Allah ya dada fayyacewa shi yasa idan kana son ilimi wanda yake da tushe yake da madafa shine ka koma cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah nan abu yayi kyau kana neman ka dada karin bayani ko ka samu mutanen da alkur'ani ya yi musu nauyi hadisai masu musu nauyi saboda ba su da wayewa mai yawa to sai ka haɗa musu da wake-waken waɗannan wanda yake bai saba wa dokokin Allah ba amma kamar yadda aka faɗa ɗan adam mai wuyan gane hali haka ne duk ɗan adam ɗin da ka gan shi, to wallahi babu maganinsa sai Allah da ya halice shi kuma ba mai iya masa sai Allah kai wani ma saboda tsaban rashin kyautatawa to za ka ji yana faɗin kalmomin da ba su dace ba wa Allah wani idan talauci ya buge shi sai ga ya zo ya zauna yana ce Allah ya isa wai wa Allah ne yake Allah ya isa eh halin nan adam kenan saboda ya duba ya ga sa'o'insa wato duk sun yi kuli sun barke ko waɗanda suka fara harkar kasuwanci tare duk sun yi kuɗi sun barke ko sun samu ɗaukaka ko kuma sun samu dama to wai shi me yi wa Allah ne sai ya ce saboda haka Allah ya isa to idan ka bincika har cikin zuciyarsa wai wa Allah ne ke Allah ya isa to ka shiga uku tunda Allah ba masa Allah ya isa in za ka yi wa Allah Allah ya isa to sai ka cire Allah din sai ka kawo wani abu ka ce ya isa in ka isa ka faɗi haka Allah ya kyauta saboda haka za a yi bayanin halin dan adam haka yake sai Allah da ya yi shi shine kawai zai iya da shi ayoyin nan sun yi bayani wa tagayyure tuwarihi wa manahije da yadda ɗan adam yake canza tsarinsa ko kuma yadda yake canza tsawurinsa wato idan aka samu development a cikin abubuwansa saboda ka ana iya samu ya zamo mai kyau ana iya samu ya zamo mara kyau tunda kaga yan kana karatu ka karanta kawai dai halari da ashimawi. ka zo kana yin wa'azi sai ka samu tafiya wani wuri ka je kai yan shekaru da ka je can sai ka ƙara da misalin iziya da risala da afkari to idan ka dawo garinku waɗanda kake karantar da su ɗin za su ga bambanci don ba za ka haɗa ilimin wanda ya karanta kawa'idi da ahalari da ashimawi kawai da mutumin da ya karanta kawa'idi da ahalari da ashimawi da iziya da risala da askari ba zai taɓa zamowa ɗaya ba saboda haka mai hadisai guda ɗari da wanda ya karanta hadisai ɗari biyar kaga ba za su zama ɗaya ba da wanda ya haddace izo goma ko izo ishirin ko talatin da wanda ya haddace ƙur'ani ba za su zama ɗaya ba da wanda ya karanta tafsirin ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala mujalladi talatin da wanda ya karanta radul azhani ila ma'anil qur'an na shek abubakar mahmud gome mujalladi biyu ba za su zama ɗaya ba ba ma sai mun je talatin ba da wanda ya karanta kifayatu a as-sudani fi bayani tafsirin al-qur'an na fadilati sheikh abdullahi ibn fode ko abdullahi ibn muhammad bin fode rahimahullahu ta'ala mujalladi guda biyu da wanda ya karanta تفسير القرآن العظيم نا أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في مجلد قداه لقوم zama سزمو ba. akwai bambanci to irin wannan ana son ci gaba ana son ci gaba amma sai ya kasance ya tafi a unguwansu ya haɗu da waɗansu ƙananan 'yan iska Abin da suke sha shine tunda akwai talauci suna sayo fetur ne su je su jika su sha ran da kuma abin ya ɓaci suka rasa kuɗin fetur to za su je su tara ruwan kwata su sha to zai kama hanya sai ya tafi can ya tafi bariki da a unguwansu yana haɗe da ƙananan ƴan iska to da ya je can bariki sai ya haɗu da manyan ƴan iska suka koya masa yadda ake shan wiwi ko ɗauri nawa ya sha ba zai bugu ba aka koya masa yadda ake shan giya idan ma zai ɗauki kofin giya ɗin sai ya yi bismillah ya kwankwaɗi giya ɗin idan an ce masa a ƙara sai ya ce eh a ƙara don suna faɗa masu shan giya sukan ce kun ga wane sukan ce wane bala'i ne wallahi duk giyan da ya sha baya buguwa so saboda yau da gobe kaga mutumin da yake duk giyan da ya sha baya buguwa da mutumin da in ya kwankwaɗi kaɗan zai bugu to fa ba ɗaya suke ba don wancan rikakken ɗan iska ne wannan kuma ɗan rike ɗan iska ne kaga akwai bambanci kenan to a fagen saɓon Allah shine ba a son mutum ya canza a fagen saƙon Allah wato ya ci gaba yana ƙarawa ba a so abinda yake so shine abu ya ragu amma wajen alheri da wajen abu mai amfani to wannan kan ana son mutum ya rinka samun ci gaba ya rinka samun ci gaba to har ila yau a zaman takewan duniya za ga dan adam lokacin da bai da komai da ke ake yin tafsiri ake sallan ashen duk karatun da yake yana nan a cikin masallaci saboda bai da komai amma yana samun kuɗi Shi kenan, idan ya zo sai dai ya tsaya a barandan masallaci daga baranda sai ya daɗa gaba sai kan kwalta daga kan kwalta to ma ba zai samu damar fitowa ba yana nan zaune a falonsa ko fitowa ba zai yi ba to musulunci ba ya san wannan idan da kana gaba-gaba a masallaci saboda baka da komai to in ka samu komai din ma ka dawo gaba-gaba baka da komai kana kiran sallah ran da ka samu komai to ka zo ka sake kiran sallah eh da baka da sisi kana kiran sallah kai ne mai sharan masallaci to yanzu kuma kana da miliyoyi to ka zo ka yi kiran sallah wallahi in ma miliyoniya ya zo yi kiran sallah waɗansu ma za su fito su yi sallah ko ba don Allah ba ko ba ka bane to abin da ake bukata kenan shi yasa ba a san dan adam ya rinka canzawa mabiya yawan mutane lokacin da ba su da shi suke cikin talauci sun fi biyayya wa Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana buɗa musu sai kuma su sake hanyar Allah sannan mafiya yawan mutane lokacin da suke cikin wahala waɗansu suna za ka gansu suna roƙon Allah za su dage suna roƙo amma kuma suna samun jin daɗi da ni'ima to ba ruwansu da roƙo sai dai su rinka cewa da Allah ta mu addu'a kai kana nan kana ta sharholiyanka kana morewanka yadda kaga dama wai sai ka ce wai a taya ka addu'a har ma ka ɗauko wani ɗan ɓantare ka ba da dubu biyar ko dubu goma kai ka je kana sulale miliyan guda amma kuma malami da yake ka raina masa wayo wai ka baki naira dubu biyar ko dubu goma ya maka addu'a kai kuma ka je kana kwasan miliyan guda maimakon kai addu'an da kanka shi yasa yake hatsuwa da waɗanda yake ba su maimakon su je su yi addu'a sai su yi ta ciwaciwan su wani ma sai a tura ki kaba idan ya je ɗakin kaban maimakon ya maka addu'a sai yi wa kansa sai ta ya Allah kaga mutanen nan fa sun yi nisa yadda suke wulakanta mu abin bai da kyau ya Allah ka bani kuɗi mai yawa mai albarka ka ba mu dama yadda za mu rinka tattaka su ko sauraron su ma ba za mu yi ba kaga maimakon yayi maka addu'a sai yayi wa kansa kuma in Allah ya ga dama ya amsa sai ya amsa addu'ansa saboda haka wannan shine halin dan adam akwai halaye iri daban-daban amma a takaice ga abin da ayoyi suka ce Allah ta'ala yake la yasamul insanu min du'a'il khair kaga dan adam baya kosawa daga addu'an alheri yanzu akwai mutumin da in aka masa mummuna addu'a zai yadda me yasa shugabanni hankalin su yake tashi yanzu da zaka je wajen gwamna ka ce gaskiya gwamna yadda muka yi maka wahala amma yanzu ka zo ka sake hanya ko ganin ka ba ma yi ba ma iya magana da kai ba ma abin nan Allah ya isa Allah ya yi maganin ka kana ganin gwamna zai yadda ai ba zai yadda ba zai ce ka yi haƙuri, me kake nema ne me kake nema ne sai ce ina nan ina gidan haya abubuwa sun dame ni masara ta sa ni a gaba ga yara na ba su da lafiya na kasa sayan musu magani an koro su daga makaranta na kasa biyan kulin makaranta sa'an nan ga ba su suka iri daban-daban waɗansu masallatan ma na bar zuwa saboda tsaban baki sai ce a to kenan to yana warware maka wannan kaga dai Allah akalla ya taimake ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya rufa asiri Allah ya jagoranci duk wanda ka ganshi wallahi yana son wannan addu'a to ko talaka ne ka hadu da shi yayi maka keta duk wani lokaci talaka mugu ne to in ya maka keta kace kai tunda ka zalunce ni kana talaka dan uwana baka da komai to Allah kake ka cikin talaucin nan zai ce a'a wallahi ba zai yi ba ba zai yadda ba shine la yas'amul insanu min kai khair duk wanda ka ganshi wallahi ko mungu ne ko matsiyaci ne ko mai barna ne ko dan ta'adda ne to fa baya son mumunan addu'a kyakkyawan addu'a yake so wannan hali ne na dan adam amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala Abinda da yake gwada mana anan shine ka bi hanyar alheri don ai maka addu'an alheri kada ka bi mummunan hanya don kar a maka mummunan addu'a sa'annan kuma wa in masahu sharu fa ya'usun kano idan shari ya samu mutum to mai saurin ɗebe tsammani ne kuma mai yanke kauna ne ko yanzu yadda muke cikin wahala din ko shekarar jiya ma ko jiya ne na fada masara ta yi tsada shinkafa ta yi tsada magi ya yi tsada gishiri ma ya taki suga ya yi tsada gero ya yi tsada duk abin da ka taɓa ki ya yi tsada tufafi na sawa sun yi tsada komai ma ya yi tsada to kaga ana tunanin yaushe za a dawo a ce duk waɗannan abubuwa sun yi arha ana sayar da shinkafa 500 biyar da wani abu ko 600 shida to kana ganin shinkafa yanzu mudu ɗaya za ta dawo naira 150 da hamsin ko 200 biyu ko kuma bari a buga misali wa wayayyo din yau na karanta wani yana cewa wai an ce 1970 kaza ko 1980 kaza naira najeriya ta fi dola daraja wannan kan haka ne don akwai wani dattijo yana faɗa mini sun tafi aikin haji na yankin sabinti wani abu ya ce yin kaje da kuɗin najeriya to laraba nan rige-rige suke suna son su karbi kuɗin najeriya a wajenka saboda yana da mutunci amma yanzu idan ka je saudiya wajen laraba ka kai musu kuɗin najeriya ba mai karba a saudiya ni dai ban gana karban kuɗin najeriya ba sai dai a wani gefe haka bayan fage sannan a ƙasan sudan ma da na zauna ba a karban kuɗin najeriya haka ma Cairo ba a karban kudin Najeriya Malaysia ba a karban kudin Najeriya sannan Thailand ina ganin ba a karban kudin Najeriya Qatar ma haka Dubai ma haka idan ka ga an karbi kudin Najeriya to a black market ne wanda waɗansu za su karba mai yiwa 'yan Najeriya ne su abin nan za su dawo Najeriya kuma anan ma wasu sai su cuce ka amma kudin bai da kima yanzu idan ka ɗauke dala ɗari ka je za ka canza to za a baka dala ɗari za a baka ina jin naira nawa ne dubu talatin da nawa dubu talatin da takwas ko dubu talatin da tara ko dubu arba'in dala ɗari ɗaya naira dubu arba'in a kudin najeriya to yake za a dawo baya a ce kudin najeriya ya zo ya fi dolan amerika ko ya fi pound ko kuma ya fi euro ko ya fi riyal na saudiya ko ya fi gine na misira ko ya fi june na sudan ko ya fi dirhami na dubai ko ya fi ainihin ringe na kasan malaysia ko ya fi yan na china ko na abu makamacin wannan yauke kun gani saboda mafiya yawan yadda aka shiga tsanani din nan sai gana ta ɗebe tsammani to amma lokacin da ba mai suke taki ake kashe mutane barkatai kusan kowace rana sai an kashe al'umma a lokacin muna tsammanin zai yi wahala a samu zaman lafiya amma sai gashi yanzu an samu to halin dan adam shi sai ya gwada abu ba zai yi ba amma a wajen Allah wa zalika ala llahi eh abu ne mai sauki a wajen Allah duk wannan fa ana dada kwadaitar da mu mu yi addu'a ana dada kwadaitar da mu mu girmama Allah ana dada kwadaitar da mu mu bauta wa Allah kada mu yi sakace shine la yat'amul insanu min du'a'il khair wa in masahu sharru fa ya'usun qanut sai aya ta gaba ta ce me wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massatuhu la yaqulanna da ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ to har ila yau yana daga cikin halaye na ɗan adam wala in azaqnahu rahmatan minna Allah ala ya ce idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahama shine ya samu ni'ima ya samu walwala da gare mu min ba'di ra'a bayan cuta masat wanda ta shafe shi la yaqulanna hadha li sai ce ai wannan dabara ta ce zaman bai da lafiya sai ce ai na samu wani ingantaccen asibiti ne na samu wani ingantaccen magani ne ai na samu wani kwararren likita ne ai na yi wata dabara ce kawai da na yi haka sai Allah ya kubutar da ni daga abu kaza maimakon ya mai da al'amari zuwa ga Allah idan ma kafiri ne mai taurin kai sai ya ce wa ma azunnu sa'ata qaima da ya shiga wahala yanzu ya samu walwala sai ya ce kai takin alkiyama ma ina gani ba za a yi takin alkiyama ba duk labarin da ake faɗa mana ma ƙarya ne ba za a yi takin alkiyama ba wa ma yuhlikuna illa dahab eh na mutuwa na haya muna mutuwa muna rayuwa waɗannan su tafi waɗannan su dawo amma takin alkiyama tuntunin aka ce za a yi takin alkiyama amma har yau ba a yi ba to wa ma sa ta ka'ima wala irjitu ila rabbi a wancan aya wala irjitu ila rabbi wala irjitu ila rabbi ko da mayar yadda ni zuwa ga ubangiji na wa fi qira'atin wala irjitu ila rabbiya ko da amma yadda ni zuwa ga ubangiji na innali indahu lal husna ya ce to a wajen Allah ma mu ba kan wallasa ba ne kamar yadda ya bamu mai kyau a nan duniya to a lahira ma haka zai bamu mai kyau duk waɗannan manyan da kuke gani masu kuɗi da masu mukami wallahi suna ganin ko lahira aka je to Allah haka zai bar su zai kyale su duk ni'imomi zai ba su duk irin barnan da suka yi a duniya ba sa ganin wannan suna ganin tunda Allah tabaraka ta'ala ya fifita su a nan duniya ya kaskanta sauran mutane to in an je lahira ma kaskantattu a duniya su ne kaskantattu a lahira masu daraja a duniya su ne masu daraja a lahira wannan hali ne na ɗan adam Allah ta wata wa ta'ala ce ka kyale waɗannan mutane falanu nabi annal ladina kafaru da sannu za mu ba da labari ma waɗanda sun ka kafirta bima amilu da abin da suka aikata saboda haka duk wanda ya yi maras kyau to kowaye kuma ko ɗan waye kowane irin honorable ne kowane irin yallabai ne kowane irin ranka ki daɗe ne to Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za mu kyale ki ba wala nudhiqannahum min azabin gali lalle sai mun dan ana musu azaba mai kauri ranar takin alkiyama aka ce azabin galil wannan isti'ara ce a ce azaba mai kauri yanzu ko igiya mai kauri aka zo aka shake ka da ita kana ganin za ka yi minti biyar baka mutu ba wallahi zai wahala to balle a ce azaba mai kauri don a gwada maka munin azaba wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi wa idza massahu ash وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض هر إلى يوم ينا لكتكين أبيئة تدن أدم Allah ta'ala ya ce wa iza an amna alal insan yayin da muka yi ni'ima da mutum ya samu walwala yana yin abin da ya ga dama a'a rada, sai ga ya kau kai sai girman kai ta same ki, duk abin da ka faɗa masa ba zai saurari ka ba shi yasa kullum nake buga misali da 'yan siyasa lokacin da mutum ya zo neman abu bai da komai to amma yanzu ya zo ya tara kudi wallahi gaskiya zaka faɗa masa kawai yana ganin ka ba kauye ne kuma kai ne fa ka je kai a kasa a raka a tsare a yi menene a kididdige kwarai da gaske amma yanzu kawai yana ganin ka ga kawawa shi ya riga ya abin nan ya fi ka wayewa ya fi ka kuɗi ya fi ka jin daɗi ya fi ka walwala yana ganin hatta a wajen Allah ma yana da daraja kai a wajen Allah mafiyaci ne arada wala abi janibihi kuma sai ya nisantar da bangarensa a wata kira'a wana abi janibihi wana abi janibihi wana abi janibihi shine idan da yana shiga mutane to zai bar shiga mutane eh duk wanda yake da dan uwa dan siyasa ya koma gida ya karanta masa wannan aya a arada ya kauda kai gabarin mutanensa wani abi janibihi sannan ya kauda jikinsa ma gaba ɗaya ya kare su saboda mai saboda ya samu daɗi ya samu jin daɗi amma wani abin mamaki wa iza masahu sharru yayin da shari ya same shi aka zunguro shi ko yayi takara ya faɗi ko ya nemi tazarce sai kuma ta lankwashe ba yi tazarce ba to wani abin mamaki fa zu in are wato in ya kama addu'a mai fadi zai rinka yi ko ba ka bane to wannan shine halin dan adam Allah ya tsare mu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh